من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرين دا تقوس قوتا المحرم هجرا مأيكي صلى الله عليه وسلم دبو ديادة دريه دو ثلاثين دا شدا Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u Sheikh Talhat Salafi rahimahullah domin ci gaba da darasin littafin muna hadisi. umdatul ahkam min kalami khairul anam na babban malami imam al-jamma'ili al-maqdisi rahmatullah idan ba a manta ba muna cikin kitabu al-hajj a cikin kitabul hajji muna cikin babu ma yalbasu muhrimu min malam ya kawo mana hadisai guda hadisai guda hudu hadisai guda biyu kai tsaye suna da alaka da babu hadisai kuma guda biyu ba su da alaka da babu amma dai malam ya cika sababin da su mun karanta hadisan da suke da alaka ta kai tsaye da babu tufafin da ya kamata mai aikin hajji ya sa da kuma tufafin da aka hana mai aikin hajji ya sa za mu tashi hadisi na 122 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأن حديث أن ساموش لك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر شين وندي من حديثنا دريد أشر hadisansu a cikin wannan littafin suna da yawa kamar yadda aka sha ambatawa na abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma yana ɗaya daga cikin sahabbai masu yawan fatawa wato masu yawan fiqhu kamar yadda yana cikin sahabbai masu yawan hadisi shine ruwaito wannan hadisin yace anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lallai talbiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda ake ce ma talbiya shine lafazin da za a ambata mana labbaik Allahumma labbaik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikin hajjin sa ko a umararsa yana cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma na amsa kiran ka ya Allah labbaik la sharika lak na amsa kiran ka baka da abokin tarayya labbaika na amsa kiranka innal hamda lallai godiya wan ni'mata da ni'ima laka duka naka ne wal mulka mulki ma naka ne la sharika ba ka da abokin tarayya wannan talbiyar manzo Allah sama kenan abinda ake ce ma at-talbiya shine wannan fadin labbaika labbaikan da ake yi shine aka samo ake cewa at-talbiya kamar yadda kake cewa hailala ala ilaha illallah kamar yadda kake cewa basmala ko tasmiya a bismillah kamar yadda kake cewa haukala ala haula wala quwwata illa billah kamar yadda kake cewa hayya ala ala hayya ala salah to shine ita ma talbiya ake ce mata at-talbiya daga labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak wannan talbiyar ita ce manzo Allah sama ya rike tun kafin zuwan musulunci a cikin abubuwan da larabawa suke yi a cikin aikin hajji suna da talbiyar su amma idan suka zo kuma sai su yi barusa idan suka zo labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika sai su ce illa sharikan huwa laka bayan sun ce la sharika laka kuma sai su ce illa sharikan huwa laka ba ka da abokin tarayya sai dai wannan abokin tarayyar naka kaga tukka da warwara sai la sharika lak kuma illa sharikan huwa laka to manzo Allah ta sama da yazo talbiya tabbatar da tauhidi take ma Allah tana tabbatar ma Allah ta'ala da tauhidi la sharika lak ba ka da abokin tarayya ya Allah kai kadai kake ba ka da abokin tarayya qala yace mai riwaya wa kana abdullahi ibn umar yazidu fiha sayyiduna abdullahi dan umar ya kasance yana karawa a cikin talbiya yace labbaika labbaika na amsa kiranka ya Allah na amsa kiranka wa sa'adaika ya Allah madaukakin sarki na amsa neman rabanka wal khairu bi yadayka sannan alkhairi gabaki ɗaya a hannayenka suke warragba'u ilaika sannan fata na gari a gareka yake wal'amalu kuma kai ake ma aiki sayyiduna abdullahi bin umar ya kasance na ƙara wannan amma wannan ƙarin na ya وكان ابن عمر يقول هو يزيد الإمام البخاري بيرويتوش ba. amma al-imam muslim shine ya goyito wannan ƙarin shi yasa sa imam na hajar sai yake cewa amma ruwaito cewa giduna abdullahi ibn umar yana cewa ya ji baban shi umar shi yake wannan ƙarin ba shi kansa bane yake yi to shi ne sa imam na hajar ya ce fa urifa an labna umara iqtada fi zalika bi abihi al-imam hajar a cikin fathul bari yace sai aka gano ashe wannan ƙarin ba na sagiduna abdullahi ba ne a'a na sagiduna umar ne mahaifinsa shine shi sagiduna abdullahi bin umar din yake koyi da mahaifinsa sayyidina umar to da wannan ne malamai suka ce ya halatta ayi ƙari a cikin talbiya amma ƙarin da aka samo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ya ce zai ƙara da kansa ba na umar radiyallahu ta'ala anhu idan yace labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak sai ce labbaik labbaik wa sa'adaika wal khayru bi yadayka war raghba'u wal amalu wal raghba'u ilayka wal amalu sayyiduna umar yana ƙara wannan a talbiyarsa wa ina ake ana fara talbiya ne a lokacin da mutum ya harami mota ko abin hawa ya fara tafiya bayan mutum ya faɗi cewa labbaik Allahumma umratan in tamattu'i zai yi idan kirani zai labbaik Allahumma umratan wa hajja idan kuma ifradi zai zai ce labbaik Allahumma hajjan to bayan ya faɗi wannan zai ci gaba da talbiya kuma mutum shi kadai zai rika yi ba amshi za a rika yi ana badawa ana amshi ba kowa zai yi tashi ne kuma a bayyana ake yi sannan ana yanka talbiya ne lokacin da za a shiga masallaci daidai lokacin da mutum zai shiga masallacin ka'aba domin ya fara aikin umara ko ya fara aikin hajji to a lokacin zai yanke sannan talbiya za a ci gaba da yin ta hatta a ɗawafi da kuma sa'ayi ana yin talbiya a ɗawafi lokacin da mutum yake zagaye na ka'aba wannan zagayen guda bakwai to zai riƙa yin talbiya kuma sannan zai riƙe yin addu'o'in da suka sawwaka a gare shi haka idan ya je sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma zai ci gaba da yin talbiya da kuma addu'o'in da suka sauƙaƙa a gare shi malamai sun tattauna a hukuncin a game da hukuncin talbiya wasu suna ganin talbiya a matsayin wajiba ce a cikin aikin hajji wasu kuma suna ganin a'a sunna ce domin idan aka ce wajibi abu a aikin hajji idan aka bar shi to sai mutum ya yanka rago sai ya yi fidiya so daga kauli rajihi talbiya sunna ce da ake son mai aikin hajji ya riƙa yi ko kuma mai aikin umara sannan kuma wannan shine lafazinta labbaik allahumma labbaik Labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak babu laifi mutum ya ƙara da wannan ziyadar ko ƙarin na sayyiduna Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda ɗansa Abdullah bin Umar radiyallahu anhu ma ya ruwaito babu ne to daga ba ta da wata damuwa da yawa a fikin aikin hajji hadisi na 123 الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم وأن حديث أن ساموش سيدنا أبو هريرة سيدنا عبد الرحمن بن سخر رضي الله تعالى عنه يتشي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا يهل لامرأة baya halasta ga mace wacce tu'minu billahi wal yawmil akhiri wacce ta yi imani da Allah da ranar lahira an tusafira masirata yawmin wa da ta yi tafiyar yawmin wa kwana ɗaya da dare ɗaya ko yini ɗaya da dare ɗaya illa wa ma'aha hurmatun face tana tare da muharraminta Wafi fi bukhari la tusafiru masirata yawmin illa ma'aji maharamin. a riwaya al-imam bukhari lafazinsa yace kada mace ta yi tafiyar kwana ɗaya ba tare da muharraminta ba duk tafiyar da mace za ta yi inji wannan hadisin to ana buƙatar in dai za ta kwana ɗaya ta yi ne ko in za ta kwana ɗaya kawai ba tare da yini ba ma to wajibi ne ta kasance ta tafi tare da muharraminta kamar yadda wannan hadisin yake ambatawa a zahirinsa amma za mu ji maganganu masu ɗimbin yawa da malamai suka yi a game da wannan sannan wannan hadisin malam ya kawo shi a wannan kitabul hajji domin ya nuna cewa masira din nan da ake magana da safar din tafiyar da ake magana hadda safarul hajji hadda tafiyar aikin hajji kenan ne aikin hajji a cikin wannan hadisin na zahiri mace idan za ta tafi aikin hajji dole sai da muharraminta ko kuma ta tafi tare da mijinta muharrami shine wanda ya kasance ba za ta aure shi ba shine muharrami da hausa ko zu maharam da larabci ana cewa zu maharamin ko kuma a ce al maharamu kawai wanda ba za ta aure shi ba ko ba zai aure ta ba har abada misali malamai suka ce almaharam ɗinnan nan zai iya kasancewa min nasabin daga nasaba ka abiha wa in ala babanta ko da yayi sama kakanta kakanta na biyu kakanta na uku kakanta na hudu har zuwa sama in suna da rai da ana ɗaukan su a matsayin maharamanta sannan wabniha kamar ɗanta eh, wa in safula ko da ƙasa Ɗanɗanta wato jikanta haka haka haka ai ta tahowa wa akhiha ko kuma dan dan uwanta kamar uwanta wanta ko kaninta shi ma muharraminta ne domin babu aure a tsakaninsu har abada sannan zai iya kasancewa an tsari ilmusahara kamar baban mijinta baban mijinta ba zai aure ta ba to duk waɗannan muharramanta ne sannan idan ba muharrami ba to miji kamar yadda za mu ji bayanan da malamai suka yi wannan mas'alar ta muharrami mas'ala ce da malamai tun can da suka tattauna a kanta kuma suka yi saɓani saɓani mai zafi saɓani mai tsanani saɓani mai yawa mas'alar mu bata zama tana da ƙarfi a najeriya ba sai da aka taso da matsalar daga saudi arabia aka fara dawo da matanmu daga aikin hajji ba su da muharrami to a lokacin ne ma wasu suka fara bincike akan mas'ala amma tsohon mas'ala ce da malamai suka yi rubuce-rubuce a kanta da yawa al'imamun nawi rahimahullahu ta'ala a cikin sharhu muslim ya ce ya yi doguwar magana a game da wannan hadisin mun tsakuro wani abu daga ciki amma duk da haka kuma mun tsawaita mu ma al-imam an-nawawi yace lakin ikhtalafu fi ishtirat al-mahram laha malamai sun yi sabani akan shin sharadi ne idan mace za ta tafi aikin haji sai da muharraminta fa abu hanifata al-imam abu hanifa an-nu'man bin thabit ko yashtarituhu ya ce sharaɗi ne idan mace za ta tafi aikin hajji sai da muharrami ko dai tafi da ɗanta ko tafi da babanta ko ta tafi da ƙaninta ko wanta ko kuma ta tafi da ɗan mijinta shi ma muharraminta ne ko kuma ta tafi da mijinta in ji al'imam abu hanifa liwujubil hajji alaiha kafin hajji ya wajaba a kanta illa an yakuna bainaha wa baina makkata duna salati marahil sai dai idan ya kasance tsakaninta da maka bai wuce tafiya kwana uku ba shi ma limamu abu hanifa ya ce idan mace tafiyar ta tsakaninta da garin maka bai wuce kwana uku ba to za ta iya tafiya ita kadai ba tare da muharraminta ba amma in ya wuce to limamu abu hanifa ya ce aikin hajji ba wajibi bane akan ta ko an biya mata to ba ta da tsa'a ba Allah ce liman istata ilayhi sabila ba walillahi ala an-nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila to istita'an nan al Abu Hanifa yace dole ce da maharrami cikin ma'anar al akwai maharrami wa wafaqahu jama'atun min ashabil hadith an samu wasu jama'a daga cikin malaman hadisi sun goyi bayan al-imam Abu Hanifa wa ashabin ra'ayi sannan an samu wasu daga cikin malaman da ake ce musu ashabin ra'ayi ashabin ra'ayi su ne malaman da ba malaman hadisi ba suna ake ce musu ashabin ra'ayi su ma sun goyi bayansa cewa in mace za ta tafi aikin hajji shar'i ne sai da muharraminta idan babu muharrami to aikin hajji ba wajibi bane a kanta tana ɗaya daga cikin waɗanda ba a biya musu ba ma ko ta biya in ji al-imam abu hanifa wa hukiya zalika aidan an al-hasan sannan an yi kaito wannan magana daga al-imam al-hasan al-basri shi ma al-imam al-hasan al-basri yace mace ba za ta je aikin hajji ba in ba ta da muharrami wan nakhai sannan da ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai tabi'i ne shi ba wannan magana ta farko kenan sha limam abu hanifa suna ganin mace ba za ta je aikin hajji ba sai da muharrami ko da an biya mata amma ba ta da muharrami to ba ta ba aikin hajji mun gane ai mun ji masu wannan fahimta wa qala ata'u amma ata'u ibn raba malamin al-imam malik tabi'i ne wa sa'id ibn jubair da tabi'i sa'id dan jubair almajirin sayyidina abdullah ibn abbas wa ibn sirina da al-imam muhammad ibn sirin wannan malamin fassarar mafarki wa malikun da al-imam malik da دع الإمام الأوزائي والشافعي da al'imamu shafi'i. fil mashhuri anhu a maganar ta fi shahara daga al Shafi'i la yushtaratu al-mahram duka waɗannan malaman suka ce ba shar'i bane idan mace ta za ta tafi aikin hajji sai da muharrami bal yushtaratu al-amn ala nafsiha suka ce abun da ake sharɗantawa a kanta shine ta kasance tana da aminci akan kanta za ta iya tsara kanta shedanci ba zai shige ta ba sannan kuma hanya ta kasance lafiya lau za ta tafi qala ashabuna al shafi'i yace mutanen mu sun ce mutanensu su ne yan mazhabi shafi'iyya dan al-imam an-nawawi ba shafi'i yahsulu amnu bi Zauje ce mace za ta samu tsaro ne ta hanyar ta tafi aikin hajji da mijinta Au maharamin idan babu miji ba mijinta za ta tafi ba su tafi da muharrami aw wacin thiqatin ko kuma ta tafi cikin jama'a mata amintattu ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء الإمام ya ce mutanensu na حبين shafi'iya suna cewa aikin hajji ba tilas bane akan ta sai da ɗaya daga cikin wannan ko dai ya kasance akwai mijinta tare za su tafi idan ba miji ba to ya kasance akwai muharraminta idan babu muharrami to ta shiga cikin tawaga ta mata su tafi tare falau waje da falau wajadat wahidatan thiqatan lam yalzamha al-imam an-nawawi yace mutanen su na shafi'iyya suna cewa da a ce su bi kawai za su tafi daga ita sai wata to aikin hajji bai zama wajibi akan ta ba lakin yajuzu lahal hajju ma'aha hadha huwa sahihu sai dai ya halatta za ta iya tafiya amma ba wajibi bane ta tafi wannan magana da al-Imam an yake nan a cikin sharhu Muslim ya kama ganganu guda biyu cewa irin su al'imamu Abu Hanifa da Al'imamu imam al da Al'imamu Ibrahim an sun tafi akan cewa aikin hajjin mace baya inganta ba wajibi bane akan ta har sai ta samu muharrami ko kuma mijinta idan ba miji ba muharrami to ba za ta aikin hajji ba wannan fahimtar da malaman saudi arabia suka ɗauka kenan da wasu daga cikin malamanmu na najeriya to amma kafin mu karanta sauran bayanai da malamai suka yi kakuce ne azabbabi ne tarjihi idan mutum ya kalli abin da ke faruwa game da mas'alan nan ta muharrami a najeriya maganar su al'imamu malik al'imamu sa'id bin jubair al'imamu al'auza'i ta fi aminci da wani abu ke faruwa daga shekarun da aka sa tsaurin cewa sai da muharramin nan abubuwan kunya suke faruwa mu 'yan najeriya allah maɗaukakin saki ya jarrabe mu da ƙin gaskiya wannan gaskiya ce mu faɗa ma kanmu saudi Arabiya sun ba da doka cewa ba macen da za ta fi aikin hajji sai da muharraminta ko kuma mijinta ƙa'ida kenan so daga tun daga biya dole ya kasance tare da mijinta za su tafi to mu Najeriya ce ba muharramin gaskan ce ka samu mata uku za su tafi aikin hajji duka ba mazajensu babu muharrami sai aka kirkiro da wani abu sunan shi mijin biza wanda da umara ake yin sa yanzu kuma ya gangaro ya zo cikin aikin hajji da masu jiddatu abin nan tu jidda su ne suke yan mijin biza to yanzu sai ya shafi aikin hajji a banan nan na san mata da suka tafi aikin hajji ban san iyakansu ba wanda ba muharramin su ko daya ba mijinsu ko daya aka rika hada su da wasu mazaje wata ma bata taba ganin wani ba sai a hada hotonta da nashi a aika saudi arabia shi kenan kwamfuta ta nuna mijinta ne ko kuma kwamfuta ta nuna cewa muharraminta ne wanta ne shi ko kaninta alaƙarsu ita ce su sauka a iyakot tare in sun sauka iyakot tare hudda da ake ta diplomasiyya karɓar ɗan ƙasa ya shigo wata ƙasa ana yin wannan shi kenan ba za su sake haɗuwa ba sai ranar komawa gida ita ma ana buƙatar hudda ta diplomasiyya a ranar za a sake neman shi a matsayin muharraminta kun ga ɓannar da ke cikin wannan tana da yawa a cikin abin da yake faruwa shekara biyu ɗaya daga cikin yan uwa masu karantarwa a nan garin ya ban labari cewa mahaifiyar shi ta je aikin hajji take faɗa masa ta ce idan aka zo aka tara kamar mata hudu aka ba mutum in tsofaffi ne zai ce kai an baka aiki amma idan aka haɗa shi da 'yan mata zai ce kai wani ka haikin hajji za a tafi an ba mutum yan mata wai shine muharramin su amma ana taya shi munna ana cewa ya more kaga wannan bannar tana da yawa so daga da wannan bannar me yasa tun asali ba za a ɗauki ƙaunin malamai magabata salaf al imamu al-imam al-imam sa'id bin jubair tabi'i ne tabi'i ne shi al-imamu ata'u tabi'i ne al-imamu malik tabi'u tabi'i ga al-imamu al-auza'i ga al-imamu shafi'i fahimtar su ita ce ko da ba muharrami in dai akwai rifqa amina akwai nisa'un fiqatun akwai mata amintattu to za ta za ta iya tafiya a cikin su kuma fatawar waɗannan malaman ita ke faruwa aikin hajji duk wanda ya je aikin hajji zai bada wannan idan aka haɗa ka aikin hajji ko da da mata ce mamaka ce ko ƴarka ina jin mata ce ko za ka iya kafa mata doka kullum ku rika haduwa ka san halin take ciki akwai wanda ya je aikin hajji yake ban labari tare suka tafi da abokiyar zaman mahaifiyarsa ka yin shi muharramin ta tunda matar baban shi ce ba zai aure ta ba ya ce tun da suka tafi ba ta da waya Tun da suka tafi kudinta saboda dole ya alakanta sai ya rika sanin halin da suke ciki ya anshe kudinta ga baki daya amma matan nan sai da aka yi wajen kwana goma bai sa ta a ido ba idan ya je gidansu ba zai ganta ba gidan mata idan ya zo harami ba zai ganta ba tana can a kawai sai dai ta cin bashi da fa kudinta a hannun shi amma ita ba ta da bukatar shi ta samu rika amina ta samu annisa ustiqatu sun haɗe da su kawai sai dai ta cin bashi bayan kwana goma sun haɗu sai ta bashi bil cewa ana bin ta bashi riyal kaza kun ga anan fatawa waɗannan malamai ce take aiki fatawar su al-imamu malik ita ce waƙiyin abin da ke faruwa ga mu 'yan najeriya amma ƙasashen da ba najeriya ba kamar irin su indonesiya malaysia za ka same su idan mutum zai tafi aikin hajji da matar shi zai tafi shi yasa ba su kama ma irin ɗakunan mu gajare jarin ɗakuna da za a zo a haɗa ku shida a ɗaki ko ku bakwai ku ta ma juna numfashi mutum zai je kama flat ne da shi da matarsa ya biya aikin hajji da shi da matar shi za su tafi har su ba su da matsala duk inda za su tafi tare suke har ma muka gan su ce ka ce musu cingam ko mu ce musu tantabara ni inda ka ga mutum da matar shi to mu ko ba namu ba kenan arzikin kila wani dan uwanta ne ya biya mata kai kuma baka isa ka ce ba za ta je ba kuma da ya tashi biya ita kada ya biya mawa to kaga duk irin waɗannan abubuwan ababen kula ne akwai abin da malamanmu na usul fiqi suke ce masa mura'atul khilaf mura'atul khilaf mas'ala ce ta kasance an yi sabani dama a kanta to kalli a cikin saɓani daga cikin ƙa'idojin tarjihi akwai mura'atul khila sai ka kalli a cikin fatoyin da malamai suka bada wacce ce za ta fi dacewa da ku ta yi aiki a kan ku kuma ba ku zama kun saba ma Allah ba to sai a ɗauko waccan mas'alar ta yi aiki da ita an yi mura'atul khilaf to amma a ce sai an je da muharrami dole mu zo muna yin muharramin ƙarya muharramin ƙarya muharramin da ba na gaske ba abin da ke ta faruwa kenan a shekarun nan kuma abubuwan ba su da daɗin fai yanzu a banan nan a jihar kaduna ai an samu wata matsala da ta afku ga vizar mata ta fito ga vizar mata ta fito an riga an kawo musu vizar su ga ta an kira su amma kuma vizar muharramansu muharramansu ba ta fito ba so ka ina jin akwai matan da na san sai da aka kara musu kusan sati ɗaya an kira su har sun je sun je camp amma kuma ba a kawo visa ta ba a kawo visa ta muharraman su ba wannan ya sai da aka kara musu sati ɗaya suna jiran muharraman nan kuma muharraman nan babu dangin iya babu na baba babu wanda wata daga cikin su yau mijinta zai mutu ko ko mijinta ya sake ta da ɗaya daga cikin su ba zai iya aurenta ba to kaga waɗannan kenan saboda haka ko dai a tsaya a aiki da fatawar da waɗancan malaman suka faɗi cewa sai da muharramin tilas idan za a biya ma mace aikin hajji to dole ya kasance da akwai kaninta ko wanta ko mijinta idan aka san haka ba zai yiwu ba to a daina saba ma Allah kai tsaye a daina alakanta wasu mata da wasu mazaje da ba su da alaka da su kawai a bar su a matsayin cewa rifqa amina an sami amintattun mata su haɗa su tafi tare da su kuma mu zamanin mu ne yau ya bambanta da da a lokacin da su al'imamu malik suke ba da wannan fatawar ta cewa babu laifi mace za ta iya tafiya aikin hajji ko ba tare da muharraminta ba in dai tana cin amintattun mata ba su da ma tsari da ake da shi yanzu na tsarin passport da tsarin visa da tsarin diflomasiyya baka isa ka shiga ƙasar Saudi Arabia ba sai Saudi Arabia ta san da zaman ta san da kai cewa Najeriya ce ta ta amince ka taho an yadda kai ɗan ƙasa ne mutumin kirki da shaidu sannan aka karɓe ka sannan idan ka tafi wajen aikin hajjin nan matan nan suna da gidansu na daban da ake ba su ba su haɗuwa da maza a madina ne kawai idan aka tafi tun da gwamnatin tarayya take karɓan gidaje haya a can sai a ce akwai maza a sama mata kuma suna ƙasa wani zubin kuma a ce mata suna sama maza suna ƙasa amma a gidajen jahohi a makka to akwai bambanci mai nisa tsakanin gidan maza ma da gidan mata ba yadda za a yi a haɗu sannan idan ka tafi ko da ƴan uwarka ce ko mata ka kaje wajenta to ba za a baka ka ganta ba sai da shaida mai tsanani kuma sannan matan nan suna da jami'an alhazansu masu kula da su so kaga wannan fatawar ta su al Malik mu ta fi dacewa da cewa aslan mace idan aka biya mata aikin hajjin ta ba ta da muharrami ko ta biya aikin hajji ba ta da muharrami to dama za ta tafi ne cikin rifqa amina tare da mata tiqat mata amintattu shikenan babu matsala ba a saba ma Allah ba idan an yi haka ina jin mun gane mas'alar abinda nake nufi al-Imam Ibn Abdul Barr yace a cikin al واختلف الفقهاء ما لم فقه سن saɓani, هل يكون المحرم من السبيل أم لا muharrami yana cikin astabil da Allah ya ce liman nisa ilaihi sabila ga wanda ya sami iko to shin muharrami na cikin astabil iko na tafiya aikin haji fa qala malikun al-imam malik shi ya ce ya faɗa ma rasama hu fi muwatta'ihi abin da ya faɗa a cikin muwatsansa zamu ji abin da ya faɗi da nassin sa a cikin muwatsansa wa lam yukhtalaf fihi anhu wala an asabihi ba a samu cewa an samu saɓani daga al'imamu malik ba ko almajiransa al'imamu malik fahimtarsa ita ce mace za ta tafiya iya tafiya aikin hajji ko da babu muharrami ma damar za ta tafi ne a cikin jama'a ta mata mutanen kirki waɗanda aka amince da su to babu laifi za ta tafi ko ba tare da muharrami ba wa huwa shafi'i al-imam ibn abd yace wannan kuma ita ce magana al-imam shafi'i fi annaha takhruju ma'ahu ma'a jumlatin nisa'i cewa mace za ta tafi aikin hajji a taron mata ba tare da muharrami ba qala al-imam shafi'i yace walau خرجت مع امرأة واحدة مسلمة لله فلا شيء عليها al-imamu wa al-imamu shafi yace kai da su bi kawai za su tafi aikin hajji ɗayan mutuniyar kirki ce musulma an santa mutuniyar kirki ce al-imamu shafi ce, babu laifi su tafi aikin hajji su biyu wa qala ibn sirin al-imam muhammad ibn sirin yace jaizun an tahujja ma'a thiqatil muslimin min ar-rijal al-imam ibn sirin ce, babu laifi ma mace za ta iya tafiya a cikin jama'ar maza mutanen kirki za ta iya tafiya aikin hajji tare da su in ji al-imam Muhammad ibn Siri wa huwa qawlul auza'i wannan kuma ita ce magana al-imam al-auza'i qala al-auza'i shi al-imam al faɗa ya faɗa yace takhruju ma'a qaumin udul babu laifi mace tafi aikin hajji a cikin mutane adilai wa tattakhidhu sullaman shi kenan sai ta zama tana da wani tsani tas'adu alaihi wa tanzilu sai ta rika hawa tana sauka wato a sa ta abini ke a zamanance sai ka ce a sa ta abini in aka tashi gidanta da za a bata ko ɗakin ta sai a bata bene to yanzu ba ma haɗa ta da maza za a yi ba gidanta daban hatta tun daga mota daga nan idan za a kwashi mutane daga camp a kai su airport to ɓangaren mata daban motan mata daban sannan idan aka tafi can wajen screening layin mata daban ba su haɗuwa da maza sannan idan aka tafi aka shi aka je jirgi wajen mata daban sannan idan aka sauka jirgi a jidda aka shiga mota za a tafi madina motan mata daban in ba ta zama motan mata daban ba to bangaren su daban babu cakuɗe ya tsakanin maza da mata to kage ashe ba matsala ba ce wala ya ƙaribu ha rajulun al'imam al'auza'i ya ce kada wani namiji ya kusance ta wa kullu ha'ula'i ya ƙulu al'imam bin abdulbar ya ce dukan waɗannan malaman suna cewa laisa al-mahramu lil mar'ati min as-sabil maharrami baya cikin sharɗan tafiya aikin hajjin mace in waɗannan malaman wa mazhabu aisha al-imam ibn abdul bar wannan kuma ita shine mazhabin anna na aisha li'annaha qalat domin na na aisha tace laysa kullu imra'atin laha zu mahramin ba kowace mace bace take da muharrami au laysa kullu imra'atin tajidu da maharamin. a wata riwaya aka ce ta ce ai ba kowace mace bace za ta samu muharrami ذكر عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق يا فلاة المصنف قال حدثنا معمر عن الزهري عن أمرة قال نمدني نمجني الماجرنا نائشني يتشي أخبرت عائشة تبكي أم بانا نائشة labarin cewa wai tana ba da Allah tusafir ra'atun fawqa thalathati fawqa thalathin illa ma azima aka ce na Aisha wai kina bada fatawa cewa kada wata mace ce tafiyan kwana uku ba tare da muharrami ba faqalat Aisha sai na Aisha tace tajiduna za mu haramin shin kowace mace ce za ku saman mata da muharrami so da kana na fahimtar ta ita ce ita tana ganin ita ma tana tare da waɗancan ko kuma waɗancan sun yi koyi da ita a kan cewa muharrami ba sharaɗin aikin hajji bane shi yasa a zamanin sayyidina Umar a zamanin sayyidina Umar yana khalifanci ya taba ba su dama matan manzo Allah su sama suka tafi aikin hajji a ƙarƙashin shugabancin sayyiduna Usman ibn Affan da abdurrahman ibn Auf suka raka su aikin hajji a cikin matan manzo Allah ba wadda aka tafi da muharraminta a'a sayyidina Usman ibn Affan da sayyidina Abdurrahman ibn Auf su ne suka jagorance su so daga fahimtar na Aisha ita ce muharrami ba sharadi bane aikin hajjin mace idan ta samu ta biya kudin aikin hajji to kawai ta tafi in ta samu an biya mata ta tafi da sharadin dai a samu tawaga ko kuma jama'a mutanen kirki waɗanda za su tafi tare da su a wannan zamanin sai mu ce kamar yadda wasu malamai suke karawa ta kasance a gwamnatin za ta tafi qala al-imam abd al-razzaq yace wa akhbarana ma'mar wa ibn taymi annaha sami'a annahuma sami'a ayyuba yuhaddithu an ibn sirin arwayto daga al-imam muhammad ibn yana cewa annahu su'ila an al-mar'ati an tambaye shi game da mace تحج مع غير ذي محرم شن يا حلت في أيك حج بعد محرم تبع فقال في شيء ربما ليس بذي محرم خير من محرم الإمام ابن سيرين يتي خير ونزب ما واندبا محرم الناتا فما يفعل هيري بيد محرم الناتا من جاء الإمام محمد بن سيرين وقال الطائفة الإمام عبد البر يكون غير عادل شيء ya kama na ra'ayin waɗancan malaman da suke ganin mace za ta tafi aikin hajji ko da ba tare da muharrami ba wato muharrami ba sharaɗin aikin hajji ba ne ga mace to sai ce wa qalat ta'ifatu an samu wasu kuma malaman daban suka ce al mahramu lil mar'ati min as sabi mace idan za ta fi aikin hajji sharaɗi ne sai da muharraminta fa in lam yakun ma'aha zawjuha idan ba ta ba da mijinta za su tafi ba wala zu mahramin minha sannan ba da muharrami ba fa laysa alaiha alhajj ba hajji akanta kanta? lam tajid as-sabila ilayhi domin ba ta samu ba ta da ikon aikin hajji kenan to shine sai ya ce wa mimman zahaba ila hada daga cikin malaman da suka tafi ga wannan fahimtar al al akwai al-imam al al-basri babban tabi'i wa ibrahim an-nakhai da al-imam ibrahim an-nakhai shi ma tabi'i wa abu hanifa wa ashabuhu da al-imam abu hanifa da kuma almajiransa wa huwa qawlu ahmada kuma an ruwaito al-imam ahmad ya faɗi cewa mace ba za ta je aikin hajji ba sai da muharraminta wa ishaqa sannan kuma maganar al'imam imam ishaq ibn rahawayhi ne wa abi saurin sannan maganar al abu saur illa annal al-asrama sai dai wani almajirin al ahmad da ake ce masa al-imam al-asram rawa an ahmad ibn ya ruwaito shi al-asram daga al-imam ahmad ibn hanbal annahu qala al-imam ahmad yace arju fil faribati an takhruja ma'an nisa'i yace in dai aikin hajjin farilla ne to tafi koda tare da mata ne koda ba muharram wa kullu man ta'amalu haka nan duk wanda take ganin akwai aminci a tare da tafiyar ta tashi to ta bi shi kun ga kenan al-Imam Ahmad yana da maganganu guda biyu maganarsa ta farko da aka ruwaito ita ce yana tare da su al-Imam al-hasan al-basri al-imam abu hanifa al-imam ibrahim an cewa mace ba za ta fi aikin hajji ba sai da muharrami sannan sai almajirin sa al-asram ya ruwaito cewa al ahmad ya ce a'a babu laifi in aikin hajjin farilla ne ta tafi tare da mata ko kuma ta tafi da waɗanda take ganin ta amince da su wannan kuma maganar al'imam. ibn qudamah al-maqdisi ya ambace ta a cikin littafin sa al-mughni babban littafin mazhabin hanabila to waɗannan su ne maganganu guda biyu kun ga imamun nawawi shi ya tarjihi mun gane to al-imam ibn abdul haka ya kawo mas'alan nan to shi da ya tarjihi ga maganar da ya ce al'imamu malik ya yi a cin almuwatta al'imamu malik aka ce al'imamu malik ya ce fi sahurati minan nisa ya faɗi ga as-sarura ita ce matar da bata aikin hajji ba ita ce as-sarura da sadu al-imam malik rahimahullahu ta'ala ya ambata game da as-sarura min an-nisa'i allati lam tahujj qatt wato matar da bata taɓa aikin hajji ba wannan magana tana cin al-muwatta na al-imam malik al-imam malik ya mata babi ya mata babi yace babun tahujjul mar'atu bi ghairi zi mahramin mace ya halatta za ta iya yin aikin hajji ko da ba da muharrami ba to shine sai ka wannan kaulin nasa yace innaha illam yakul laha zu mahramin yakhruju ma'aha idan mace ba ta da muharramin da za ta fi aikin hajji tare da shi aw kana laha ko kuma tana da shi falam yastati an yakhruja ma'aha amma bai da ikon da za ta tafi tare saboda shi ba bai da kuɗin tafiya aikin hajji annaha la tatruku faridata Allah alaiha fil hajj al-imam malik ce ba za ta bar farilla Allah ba aikin hajji farilla ne a kanta to tunda ta samu ta biya ko an biya mata ko ba muharrami ta tafi in ji al-imam malik shine sai ce li takhruja fi jama'atin nita'i ta tafi tare da mata da yawa ta haɗu da jama'ar mata su tafi tare kawai kun ga dai wannan ita ce magana da al-Imam Abdul Barr yace al-Imam ya yi a cikin Muwatta to ita ce wannan magana cewa macen da bata taba aikin hajji ba ko da ba ta da muharrami to tafi a cikin taron mata ƴan uwanta sai su yi ayari ayarin mata shi shikenan sai su tafi قال الإمام الباجي الإمام أبو الوليد الباجي أتشل تافنس المنتقى شرح الموطأ الإمام مالك yace innal mar'ata lallai mace la yasqutu an fardul hajji farlancin aikin hajji ba zai fada a kanta ba allazi furiba alaiha wadda Allah ya farlanta mata idza jama'at shurutul wujubi wal ada'i idan sharɗan wajabcin da isarwa suka haɗu a gare ta bi adami bi maharamin ya huju ma'ahadan ba ta samu maharamin da za su tafi tare da shi ba aikin hajjin tana nan ta tafi ta je ta yi وإذا وجدت جماعة نساء إذا تسام تار مات يخرجن خرجت معهن ولزمها ذلك إذا مات ماتا لذات ما جئت ما كنت تفتار وبه قال الشافعي al-imam abul ya ce wannan fatawa al-imam shafi'i ce wa qala abu hanifa amma al-imam abu hanifa yace la takhudu illa ma'azi zi ba za ta fita ba sai da muharraminta illa an yakuna bainaha wa bain makkata aqallu min salasati ayyamin bila bi layaliha sai dai idan tafiyar da za ta yi kasa da kwana uku ce tsakaninta da makka al-imam abu hanifa yace to nan ne za ta fi ba muharrami وقال شيخ الإسلام تيمية fatawar shekul islam taimiyya a cikin majmuul fatawanta yace in kanat min al-qawaid allati la ya hibna. idan mace tana cikin matan da ba su haila tsohuwa ce ita wa qad ya isat min nikahi ba ta da buƙatar yin aure wala maharama laha sannan ba ta da muharrami fa innahu yajuzu fi ahadi qawlai ulama'i an tahujja ma man ta'amanu al-imamu ma al-imamu jami'a yace babu laifi ta fita tare da mutanen da take ganin amintattu ne ta je aikin hajji tare da su a ɗaya daga cikin maganganun malamai guda biyu wa huwa ihdar riwayatayn an ahmada al-imam ibn taymiya ce ɗaya daga cikin riwayoyin da aka ruwaito daga al-imam ahmad kenan wa mazhabu malik wa shafi'i sannan kuma wannan mazhabin al-imam malik kenan mazhabin al-imam shafi'i a takaice yan uwa duk waɗannan nukul din da muka yi asali in mace za ta fi aikin hajji tafi da muharram asali ke saboda wannan hadisin idan mace za ta fi aikin hajji to a nema mata muharramin da za su tafi tare da shi su tafi da wanta saboda ita mace kullum tana da tsawainiya da yawa so da kada ta yi tafiya sai da muharraminta aikin hajji ba za ta tafi ba asali sai da muharraminta amma inda ya kasance an shiga cikin hatsaniya irin tamu ta najeriya da rashin tsari to fata wadda ya kamata a ba mata kuma abin da ya kamata a tafi a kai shine ya halatta tafi ko da ba muharrami a cikin rifka amina domin aiki da fatawar da waɗannan manya-manyan malaman suka bada kuma domin kauce ma irin wancan fasadin da ake yi na ƙaryan muharrami ba muharramin ta ba a haɗa hotonta da wani a ce shi muharraminta ne kuma wani abu da ke faruwa shine kila idan aka haɗa ta ya faru akwai mata da na sani banan nan. ina in na ce bana ina nufin aikin hajjin da aka yi shi nan da ya wuce domin an wuce bana ko an shiga sabuwar shekara mutum ne ya biya ma mahaifiyarsa aikin hajji shi ma kuma ya biya ma kanshi za su tafi aikin hajji tare amma saboda tsiyataku na najeriya sai aka ɗauki maman nan tashi aka je aka ba wani aka ce shi ne ta wani ƙato can shi kuma sai aka haɗo mashi wasu mata aka ce shi kuma shi ne muharraminsu, bai taɓa ganin su ba ga fa mama ba. kuma an sani a hukumance sun sani cewa mamarsa ce sai daga matsalar muharramin nan ta Najeriya akwai hatsaniya a ciki da yawa ba a gaya mana da muka yi iya ba aka ce kowa da a da aibu haka dama ka'ida take ai ko ba ko sun faɗa muku ko ba su faɗa muku ba Saudi Arabia ka'ida take ba wani wanda ba wata mata da za ta shiga Saudi Arabia fa sai an ce wani ne muharramin ta su kuma yan Saudi Arabia wawan ka nawa muke mu ake musu a Najeriya kawai da an haɗa musu hoto an ce muharramin ta ne shikenan ai kai namiji ne kai ai kai baka bukatar muharrami ya zai namiji ya zama yana da muharrami <laughs> ana maganar mata ne ai kato namiji a ce yana da muharrami a ai mutane mu aka ce zai rage kowa an haɗa mu eh to ai ku ai sun samu wasu ne ai sun samu ai ku ba abin zai shafa ba ai kai baka tafi tare da wata ba dama ko su matan su su matan su suke da lalura shine nake baka labari su matan mm. su za su zama su za su shiga su za su zama suna da lura dole sai sun samu musu haka maka sannan ku ba wanku ai tun da dama ku ba ku aka nema ai an so a muku a nema muku matan biza ne sai Allah ya tsare so da ka bayi da amfani wannan so da ka fatawar da ta fi ƙarfi ita ce a ba da fatawar cewa tun asali matan nan su tafi a haɗa su dama tare suke tafiya a haɗa hotunan su gabaki ɗaya an samu jama'ar mata shi kenan su wuce su tafi Saudi Arabia da Saudi Arabia za su gane haka da haka ya fi alhairi fiye da wannan ƙaryar da ake musu ni za ina da dama sai na rubuta ma Saudi Arabia bayanin duk abin da ake duk da su ma ban da tabbas in ba su sani ba dan ya kamata a ce su gane dan abu yawa haka dole ne a gane a haɗo mutanen da ba su da alaƙa da mace a ce muharraminta ne shi bai taɓa ganin ta ba ɓannar tana da yawa su daga gyaran shi ne a bi fatawar malaman da suke ganin cewa in dai an samu tarin mata masu yawa mutanen kirki to a haɗa su su zama a matsayin jama'a ɗaya shi kenan su tafi aikin hajjin su tare dama ba yadda za a yi mace ta aikin hajji ba ta buƙatar taimako dole sai ta buƙaci taimako alal aƙalli ta ga wani abu akwai jami'an alhazai sai ta yi huɗa da su ko ta ki ko ta so ko ga muharramin ta nata na asali sai ta yi huɗa da jami'an alhazai tun ma da biya tun ma daga biya za ta je banki za ta je banki ta kira sai ta yi magana da namiji kullum duk babu ne na zarura sannan idan ta zo har sikirinin ake yi in an zo sikirini ina jin sikirini da ake yi babban jin an samo matan da suke musu tambayoyi har yanzu maza ne za su je ta zauna a ce mata rukunan aikin hajji guda nawa ne sannan kuma sai an mata test na ciki a Najeriya in tana da ciki ba za ta je aikin hajji ba sai dai idan an yi mago-mago wanda shi ma dan ana kai mago-mago an ce masu hajji ba za masu ciki ba za su je aikin hajji ba amma ana nan sai wata ta haihu Birin waɗannan abubuwa ne na najeriya da nace na taɓa dokoki da cin amana da ƙin bin ƙa'ida da ƙin bin doka shi yasa ba mu da mutunci a ƙasashen irin su saudi arabia kallon banza suke mana idan wani abu ya zo mai kyau to mamakin shi suke in dai daga najeriya ne amma abin tsiya ne to ba mamaki najeriya haka balarabe yake ce maka in aka yi wani abun banza balarabe sai kalle ka sai ce najeriya in ka ce na'am sai haka sai shi kenan kawai ya ba mamaki la ajab idza urifa sabab batal al ajab haka balarabe ya ce. in an san sababi ba mamaki najeriya ba komai wani yana ban labari ce sun zo sun zo sun zo muzdalifa ya je aikin hajji sun je muzdalifa suna zuwa ga larabawa nan sun zo shi nan aka tuba wani balarabe zai yi sallah kawai sai shige shi kawai ya ce a daidaita tsawon dan Najeriya kawai shi an tura balarabe kawai ya kan hankaɗe shi ya shiga kawai ce a daidaita sahu ya yi murtisi da idansa laraba nan suka kalle suka kalle suka kalle shi ba an gama sallah wani ya kasa ya kasa riƙe ya kasa riƙe abun nan shi ya zai ce masa Najeriya ce eh dan <laughs> Najeriya ne da muna da mutunci ana girmama mu tabbataccen labari ne wanda ya je wanda ya je Arafat zai ga dalbejiya bebi saddauna ya sa wannan dalbejiya saddauna ya daddasa wannan dalbejiya ana girmama saddauna ana girmama ɗan Najeriya kuma mun je mun ɓata mutuncinmu mun zubar da mutuncinmu cin amana cuta ɗan Najeriya ne ya je tikari tikari ya je tikari aka kama shi immigration officers na saudi arabia suka kama shi shi kenan kawai ya ta kira'a yana ta tilawa su kuma shi kenan lokacin sallah ya suka zo suka ce ya shige ya musu sallah aka yi sujada kawai ya gudu ya bar su nan dan najeriya kawai suka yi ta sujada suka yi ta sujada har tasbihin su wa tasbihu fi ruku'i wa du'a fi sujudi dai suka yi addu'o'in duniyar nan suka gama sai dai dai ji kai shi fa yana neman ya haƙo sai dan leko har dan daga haka ne kai sai ya ba liman Najeriya wallahi kafin mu dawo da mutuncin ma irin waɗannan ƙasashen sai an yi aiki mai yawa wasu sun zuban mana da mutunci ba mu da mutunci ba a ganin darajar mu da mun je mun ɓata ɗabi'a mu shi za a ce ɗabi'a ɗabi'a fa innama al'umamu na akhlaqu ma baqiyat fa in inhum zahabat akhlaquhum zahabu al'umma tana tabbata ne da kyawawan ɗabi'a idan aka ce ɗabi'un al'umma sun lalace sun tafi ba ta da ɗabi'a to wannan al'umman ma ta lalace shikenan sai tarihinta sai dai a tuno da a ce mu ne da kaza mu ne da kaza mu ne da kaza ba a bude ma kowa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka isa ba amma saddauna umararsa da ya ta ƙarshe sai da aka kira wanda makullin ke hannunsa yana garin makka aka kira shi ta waya ya zo ya buɗe masaddauna ya shiga saboda mutunci da ake da shi ɗan najeriya nake da shi shugabanninmu na da suke da amma yanzu ina babu yanzu duk kuma saba ma irin waɗannan dokokin ni ta faru da ni haka a jidda a kwashe mu nan rimi nan a kwashe mu nan ni ri to ni ne nake ɗan jin larabci na kama faɗa wani balarabe ya zo ya same ta ya tambaye ni ya ce ya ce mun ya ce menene daga wata ƙasa muke na ce masa daga najeriya muke ce ya za a mai da mu wawaye a ce mu koma can koma can mu ba mu da galihu ne a nan sai ce ai na a uku ina shugabanninku na ce ma ra'ayina wahidan minhu na ce ban ga ku ba mu ga ko ɗaya daga cikin su ba yace huna waqa'atil ya yace daga na ka samu matsala to ni kuma sai cin to dirin waɗannan abubuwan cikin bin ka'ida ba ƙaramin zuban mu da mutum mutunci yake yi ba mutumin da ya san doka in ka saba doka a gabansa to ka zubar da mutuncinka har abada zai yi wuya ka sake yin wani abin da kuma za ka da mutuncinka a wajensa sai ka Allah shi fitar da mu sai ka ni wadda nake badawa ita ce wannan cewa mace za ta iya tafiya aikin hajji ko ba tare da muharraminta ba ma damar akwai jama'a waɗanda suke amintattu mutanen kirki za su tafi tare da su abin da ke da alaƙa da wannan babun malamai suka ce hadisin ya ce kan mace ta yi kowace tafiya sai suka ce babu laifi za ta iya tafiya ita kadai domin hijira garin da take gari ne na kafirci za ta bar garinta domin ta tafi garin musulunci to ko ita kadai ce ya halasta za ta iya tafiya ko ba tare da mijinta ba ko ba tare da muharraminta ba ko da ba tare da rifka amina ba domin ta tsira da addininta malamai sun kawo wannan a matsayin fa'ida da ke da alaka da wannan hadisin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fikihu a cikin addini sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai tambaya kamar wani na magana a nan suna nan daljejiya ba in kaje za ka yi kamar kana takwato wanda ya je a rabat zai baka wannan labarin assalamu alaikum mace ce tana tuka mota sai ta buge wani ta fara azumin kafara sai jini ya zo mata to yaya za ta yi ai jini wannan arzi ne babu laifi sai ta ba za ta ci gaba da azumi ba ai mai haiba ba ta azumi kowane irin azumi sau da ka za ta dakatar da azuminta har sai ta gama jinin idan ta gama jini shikenan sai ta dora wannan jinin da ya zo mata bai rusa mata ta ba abin da ke rusa azumin kafara shine hutu da gangan ko da sallah ce ta zo karamar sallah ko babbar sallah to tana kafara za ta aje wannan ranar ba za ta yi azumi ba domin ba azumin ranar sallah ba azumin karamar sallah ba azumi babbar sallah saboda ka za ta aje azumin sai bayan an gama sallah sai ta ɗora ta ci gaba da yi to balle kuma haiba haiza ce ta zo mata saboda haka za ta dakatar da azumin da take na kafara in ta gama kwanakinta na haiza to sai ta ɗora misali ta yi kwanaki arba'in da biyar sai ta ya zo mata kun ga ka'ida tsohonta kwana goma sha biyar ko sai ta kwana biyar tana haiba waɗannan kwanaki biyar ɗin in ta gama su to sai ta zo sai ta ɗora ranar rana ta hamsin da ɗai ko a lissafin to sai zama mata azumin ta na arba'in da shida kenan ina jin mun gane ai lissafin ko na malam a lokacin da za a yi sulhul hudaybiyya da aka sa ali ya rubuta yarjejeniya malam to me aka rubuta to ai a rubuta abubuwa da yawa ne sulhu ne takadda ce ta sulhu za a rubuta cewa an yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙurayshawa abinda takaddar ta kunsa a takaice wanda zan iya tunowa a cikin kwakwalwata yanzu an rubuta bismillahir rahmanir rahim da aka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce ba su yadda ba suka ce su ba su san Allah a matsayin ar-rahman ar-rahim ba manzon sa ne ya ce a dakata ne suke son a rubuta suka ce so suke a rubuta bismika manzo so ne ce masa sayyidina Ali ya goge bismillahir rahmanir rahim ya sa bismika sai sayyidina Ali yace wallahi ba zai iya goge ar-rahmanir rahim ba manzo so ne yace in su ba su yadda Allah ar-rahman bane ni na yadda kai ka yadda duk sahabbai sun yadda Allah shi kanshi ya san shi ar-rahmanir rahim ne manzo so ne yace a nuna masa wajen aka nuna masa wajen ya goge da kansa aka sa bismika Allahumma aka zo mataki na biyu هذا ما Muhammadu محمد رسول الله a قريش wannan shine sulhun da annabi ya yi da shugabannin quraishawa suka ce mm, ai ba za a rubuta rasulullahi ba ai da mun yadda kai rasulullahi ne ma ba za a rubuta wannan takaddar ba saboda mu ba mu yadda kai rasulullahi ba so daga a goge rasulullahi manzo sun ce me kuke son a rubuta suka ce suna son a rubuta muhammad ibn abdullah ce abinda suka san manzo Allah sama da shi kenan muhammad dan abdullah manzo sun ce a goge rasulullahi a sa musu ibnu abdullah sulhu to bayan wannan sai aka rubuta cewa daga cikin alƙawaran da aka yi cewa manzo Allah ta san ba zai yi umara bana ba sai ya koma sai baɗi sai baɗi sai ya dawo ya umara aka rubuta haka sannan aka rubuta cewa idan zai zo umaran nan ba a yadda ya shigo da wani makami ba sai dai yan sanda da balarabe ke riƙewa don shi balarabe baya tafiya hannun shi ba komai sun yadda da yan sanda al'usayya yan sanda yan ƙarama babu laifi su zo da ita aka rubuta haka sannan aka rubuta cewa idan wani daga cikin ƙwarishawa ya fita daga garin maka ya dawo madina to manzon sama zai mai da shi makka idan kuma wani ya gudo daga garin madina ya dawo maka su ba za su da da shi kaji azzalimai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta haka sai ne sayyidina umar ya shi ya tashi shi ya manzon Allah ta salama a naqbalul hawana an anfusina alasna ala hudan wa hum ala dalala shi ya manzon Allah ya zamu yadda da wala kan shi ba mu muke kan shari'a ba su suna kan bata manzon me yace ya umar inni rasulullah yace umar ni Allah ne ba da kani ke yi ba su yi ba sulhu bane a rubuta to kaga waɗannan su shine takaddar da aka rubuta wannan aka tafi sai na umar ya ce bai taɓa shakka a game da musulunci ba sai a ranar ya za a ce mu zo mu karɓi wannan walakanci kuma ana tafiya sai aka saukar da inna fatahna laka fathan mubina sai na umar yace na zo wajen manzon sama yace a fatwan huwa ya rasulullah yanzu wannan cin nasara ne ya manzon Allah an walakanta mu mun je mun bada an wannan sharɗa na zalunci sannan kuma a ce mana inna fatahna laka fata mubina aina al-fatu manzon yace ya umar inni rasulullah to sai gashi kuwa duk abubuwan da aka yi sulhun nan ya tabbata ya tabbata aka zo daga baya duk abubuwa suka warware aka zo ma manzon sama ya zo ya shiga garin makka ya umararsa a baɗi sannan kuma sai gashi dama Allah maɗaukakin sarki ya ce ya faɗi cewa zai ba shi wani fathan mubina sai gashi aka samu fathu haibar haibar ta dawo hannun musulmai sannan kuma aka sake shekara ta zago shekara ta takwas sai gashi an zo an yi fathu makka makkan ta dawo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam to sulhu hudaybiya akwai darussa masu yawa a ciki al-imam al-qayyim a cikin littafin sa zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad ya fitar da fiqhu fiqhu mai yawa a game da sulhu hudaybiya musulmai su zama masu dabara masu hangen nesa babban abin da sulhu hudaybiya ke nufi kenan sadaka a takaice kenan a shekara ta nawa kai sulhu hudaybiya na faɗa a cikin jawabi na a shekara ta nawa akan yi in nan bangaren za ta faɗi in damu ashabul yamin ma ashabul yamin a shekara ta nawa a anta al-mas'ul ya أأنت المسؤول يا أخي أأنت من أهل اليمين لست من أهل اليمين نعم baka ci ba ma kuma ka ce ta biyar ba ta biyar ba ce ban ga wanda ya ce ba fa ina ta mishi raddi nan bangaren na ce a samun yamin a shekara ta bakwai baka ci ba shekara ta shida bayan hijira a wani wata eh mu kara tabbatarwa da gaske kai ba sai da ka faɗi watan kuda kana da littafi zan baka kyautar littafi galle ne amma tun da baka faɗa ba shi kenan to Allahumma ati nuhu sana taqwaha ko akwai wanda zai faɗi wata amma fa bai da littafi to ku subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk shekara shi da ce assalamu alaikum wa rahmatullah